بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar 1439 daidai da 28 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 121 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam ibn taimiyat alharrani allah ubangiji ya gafarta masa littafin iktida usratul mustaqim yana karantar da mu aqidan musulunci ne dangane da tabbatar da cewa wajibi ne musulmai su guje matafarkin kafirai wajen koyi da al'adu da tsari ko tunani irin na kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne ziryan ko kuwa kafirai ne masu littafi irin Yahud da Nasara Allah ubangiji ya saka ma Ibn Taymiyyah da alkhairi Ibn Taymiyyah ya gangaro ƙarshen wannan littafi nashi mai albarka a inda yake mana dauraya yake takaita bayanai dangane da mas'alolin da ya tattauna akan su dalla-dalla a cikin littafin yana mana magana akan mas'ala game da al-ihtijaj bil qadar wato kafa hujja da kaddara zamu tashi a inda yake cewa inda yake cewa fa hadha huwa jihatu lihtijaji jihatu ihtijaji adama bil qadr wato bayan da ya gama kawo magana akan wajihin da za a fassara hadisin hajja adamu musa fa hajja adamu musa wannan hadisin da yazo da labarin cewa annabi musa alaihi salam ya tambayi annabi adam uban mutane alaihi salam game da me yasa ya aikata laifin da a sanadiyarsa ga baki ɗayan zuriyarsa suka bar aljanna suka shigo cikin duniya suna shan wahala suna fuskantar fitintunu sai annabi adam ya kafa wa annabi musa hujja da cewa wannan wani abu ne wanda allah ya riga ya kaddara shi tun kafin a halicce ni yaya kake so na yi da shi nan annabi adam ya yanke hujjar annabi musa ya ƙure ainihin wato hujjojinsa wasu suna kafa hujja da wannan hadisi don nuna cewa halascin mutum ya yi saɓo kuma ya kafa hujja da cewa Allah ne ya kaddara mushi ibn taimiyya bayyana mana cewa wannan ba daidai ba ne domin a nan bayanin da yake bayarwa shi wannan hadisi shine cewa annabi adam ya yi nadama kamar da ƙur'ani ya ambata sannan ya tuba don haka ba kafa hujja ne da kaddara akan ci gaba da dogewa akan saɓo ba sai malam yace fa hadha huwa jihatu ihtijaji adama bil qadr wannan ita ce fuskar da annabi adam ya kafa hujja da kaddara a cikin ta wa ma'azallahi an yahtajja adamu aw man huwa dunahu min al mu'minina yace Allah ya tsare annabi adam ko ma wani wanda ke kasa da shi daga cikin mu'minai ya kafa hujja da ala al ma'asi bil qadri Allah ya tsara annabi adam daga kafa hujja da sabo akan kaddara fa innahu lausa ga haza da a ce wannan zai halatta ka yi sabo ka ce Allah ne ya kaddara maka lasa ga an yahtajja iblisu wa man ittaba'ahu min al-jinn wal insi bidhalika to da iblis da waɗanda suka bi shi daga cikin mutane da aljanu da suna da hujja kenan su ma su kafa hujja da kaddara wa yahtajja bihi qaumu nuhin wa adin wa samud hakanan kafiran zamanin annabi nuhu da kafiran zamanin annabi da kafiran adawa zamanin salihu kenan da samudu dukkaninsu suna da hujja kenan da za su ce ai laifin da suka yi Allah ne ya kaddara musu wasa'iri ahalil kufri wal fusuqi wal isyan da kuma sauran mazowa kafirci da fasikanci da saban Allah walam yu'aqab ahadun to da kenan babu wanda za a yi mishi sakamako da ukuba na laifin da yi وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا yace kawo ko wannan abu ne da kowa ya san barna ce a shar'ance barna ce a hankalce ba za ta yi ba fa inna hadha alqawla la yatruduhu ahad min aluqala dan wannan zance ne wanda babu wani mai hankali da zai sake shi haka fa in farada fa inna qardahu yujibu alla yulama ahadun ala shay'in domin aka saki wannan magana aka ce kowa ya kafa hujja da kaddara idan yayi laifi to babu wani abin da za a zargi kowa da shi akan wani abu da yayi wala yu'aqabu alayhi kuma ba za a yi mishi ainihin wato uquba ba wa hadha al-muhtaj bil qadri law jana alayhi janin da talabu kuma shi wanda ke kafa hujja da kaddara fa da wani zai mushi ta'addanci da ya nemi haƙƙinsa a gurin wanda ya mai ta'addancin ba zai ce a'a ai kaddara bace fa in kana al-qadru hujjatan lil jani alayhi in ya zamana wato kaddara ita ce hujja ga wanda aka yi mata'addanci wa illa fa laysa hujjatan la li hadha wala li hadha ma'ana wanda aka mushi wanda yake cewa zai hujja da kaddara akan sabo da wani zai mare shi ba zai yadda anan cewa kaddara ba to lazumin can da ya hujja da kaddara shine ko dai ya zama anan ma da aka mare shi ya hujja da kaddara cewa eh Allah ne ya kaddara a mare shi ba zai dauka wani mataki ba idan ko ba zai dauki matakin hujja da kaddara anan ba to ba shi da dalilin matakin daukan hujja da kaddara a can shine yake nufi da cewa wa illa falaysa hujjatan la lihaza wa la lihaza in ku ba haka ba to hujja da kaddara ba hujja bane ga wannan da yake kafa hujja da kaddara akan zunubansa kamar yadda yake ba hujja bane ga wanda zai wani ta'addanci ya ce Allah ne ya kaddara walau kana lihtijaju bil qadari maqbulan yace da a ce za a karbi kafa hujja da kaddara lam yakun lin nasi an ya'ish da mutane ba sa bukatar su rayu kana li kullum mani ita da alaihim an ya hatajja bi zalika iz ne wannan ba idza ba kamar da rubuta iz kana li kulli man itada alaihim an ya hatajja bi zalika dan zai zama duk wanda yayi musu ta'addanci to sai ya kafa hujja da kaddara fa yaqbalu udhrahu wa la yu'aqibu shikenan sai a karbi uzurin shi ba za mu shukuba ba mu kalla jama'a yanzu a ce a duniyan nan a ce kowa zai hujja da kaddara ne duk abin da ya faru ba ka da yadda za ka yi ka kama wanda laifi kenan idan barawo ne ya satan maka abu ka gani sai ce Allah ne ya kaddara ne da ka bai da laifi idan kisan kai ne haka idan caca ne haka idan zina ne idan ƙarya ne duk wani laifi za a iya aikata shi kenan sai a kafa hujja da cewa ai Allah ne ya kaddara sai zama gaba ɗaya rayuwa ta lalace babu wanda za a zarga da wani abu babu wanda za a ce a hukunta shi akan wani laifi saboda mene saboda kaddara ce kaga mutane ba za su rayu ba kenan a wannan rayuwar kakaf ɗinta bisa yadda ake ganin ta da tsarin ta wa yaqbalu udhrahu wa la yu'aqibuhu wa la yumkinu thnani min ahli hadha alqawli an ya'isha mutum biyu masu irin wannan magana ba za su rayu da junansu ba wani da wani sun yarda da cewa a kafa hujja da kaddara akan komai to ba za su iya rayuwa ba iz li kullin minhuma an yaqtul al-akhar domin kowanne a cikin su zai iya kashe ɗayan wa yufsida jami'a umurihi ya barnatar mishi da duk abin da yake akai muhtajjan ala ala zalika bil qadri yace kuma kaddara ce kaga rayuwa ba ta yi ba kenan to zamu dan ƙara wasu bayanai ko kuma zamu ji daga malam ibnu qayyim al-jawziya dangane da wannan gaba akan matsala na al-ihtijaj bil qadar din nan kamar da muka ambata shi kanshi ibn taymiya yana da littafi na musamman da yayi akan al-ihtijaju bil qadar wanda wannan littafi ana buga shi ko dai shi kadai juz'i haka kankani ko kuma zaka yi samun shi a cikin majmu'ul fatawa ta shi ibn taymiya din mujalladi na takwas wanda ya maganganu akan al-ihtijaju bil qadar to amma malam ibn qayyim al-jawziya yana da littafi na musamman shine shifa'ul alil في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم كاشي للإمام المجدد ابن قيم الجوزية خرج أحاديثه وعلق عليه أبو مازن المصري كمال سعيد فهمي wannan bugun maktabatu at-tawfiqiyya at-tawfiqiyya gashi wannan littafin zaka iya cewa ɗaya ne tamkar da dubu akan mas'ala ta bayani akan al-qada'u al-qadaru al-hikma at-ta'lib kaddara Allah da zartawarsa da hukuncin Allah da hikimomin da suke cikin yadda Allah yake yin abubuwansa ibn al-qayyim ya kai matuƙa wajen tantance bayanai game da matakan kaddara tun na farko waɗanda Allah ya sa aka rubu- ya rubuta a cikin farkon halitta da waɗanda aka yi daga baya da wanda ake na shekara-shekara da tilkadari da wanda ake har na kullum ya yi bayani dalla-dalla ya tattauna akan hadisai ya tattauna akan matsaloli da dama to a cikin wani fasali da ya kira albabu salif wannan bugun kamar yadda na ambata na maktabatu ne a taufiƙiya wadda ainihin wato suka buga shi babu ba- babu date anan ba su rubuta date din bugawan ba a gashi a shafi na 35 inda malam yace albabu thalith fi dhikri ihtijaji adama wa musa fi zalika babi na uku game da bayani akan yadda adamu da annabi musa alaihi salam suka tattauna game da kaddara wa hu- wa hukumin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li adama salawatullahi wa salamuhu alaihi da bayanin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da Adam alaihi salam da kuma shi kanshi manzo Allah din salawatullahi wa salamuhu alaihi to bayan da ya gama kawo maganganun masu masu tsayi ne ya tattauna akan waɗannan qabaya din sai ya zo ya ce a shafi na 43 wa idza arafta hadha fa Musa a'rafu billahi wa asma'ihi wa sifatihi min an yaluma ala dhanbin qad taba minhu fa'iluhu fajtabahu rabbuhu ba'dahu wa hadahu wastafahu idan ka san waɗannan maganganun sai ka gane cewa lab Musa alaihi salam sanin da yawa Allah ya fi karfin a ce ya tsaya yana zargin wani mutum akan wani laifi wanda mutumin ya tuba daga laifin kuma mutumin bayan ya tuba Allah Ubangijinsa ya ja shi a jika ya shirye shi ya zaɓe shi wa Adamu a'arafu bi rabbihi min an yahtajja bi qada'ihi wa qadrihi ala ma'asiyati shi kuma Adamu ya san Allah sanin da ba zai bashi dama ya kafa hujja da hukuncin Allah da kaddara Allah akan saban shi ba bal inna ma lama Musa Adama alal musiba allati nalati dhurriyya shi annabi Musa yana zargin annabi adamu ne akan wannan musibar zuwa duniya wadda ta riski zuriya annabi adam bi khurujihim min aljanna suka fito daga aljanna wa nuzulihim ila daril ibtila aka saukar da su gidan jarabawa nan duniya kenan wal mihna gidan ainihin wato gwaji bi sababi khati'ati abihim sakamakon laifin mahaifinsu fa zakara al khati'ata tambihan ala sababil ma'asiya والمحنة التي نالت الذرية ذاك يا أنبتي كسكورا da ya faru da Adamu dan ya bayyana bayani akan dalilin faruwan wannan fitina walihaza qala lahu daka yace da shi akhrajtana wa nafsaka min aljanna ya kai adamu ka fushe mu da kai kanka daga aljanna wa fi lafdin khayyabtana ka ainihin tabar da mu fahtajja adamu bil qadri ala al musiba sai annabi adam ya kafa hujja da kaddara akan cewa wannan musiba ta faru ne sakamakon kaddara wa qala yace inna hadhihi almusibata allati nalat adh-dhurriyya bi sababi khati'ati kanat maktubatan bi qadrihi qabla khalqi yace ai wannan musiba da ta riski ayana Allah ya riga ya rubuta ta a cikin kaddararsa tun kafin ya halicce ni wal qadru yuhtajju bihi fil masa'ibi duna al ma'aibi yace ita kaddara ana kafa hujja da ita ne a cikin musiba jarabawa da Allah ya mutane amma banda aibin da mutane suka jawa kansu karancin kulawarsu da shari'a sabon Allah da suke yi lalacin su wajen ibada to ba sa kafa hujja da wannan a wajen kaddara sai dai a kafa hujja da kaddara a wajen musiba abin da ya same ka wanda ba da ka iya ai talumuna ni ala musibatin quddirat alayya wa alaykum qabla khalqi bi kaza wa kaza sana adam yana cewa ne kuna zargina akan wata musiba da aka kaddara ta a kaina da kanku tun kafin halicce ne da shekaru kaza hadha jawabu shaykhina rahimahullah ibn qayyim ke cewa wannan ita ce amsar da malamin mu ibn taymiya ya bayar kaga mun samu karin wani bayani wanda babu shi a nan ta yi wannan amsar ibn taymiya ya bayar da ita ne gare su a zaune a majalisi ko kuma kamar yadda zaka tarar a wancan a bahasin na cikin majmu'ul fatawa ya tattauna magana kwatankwacin wannan da sai shi kuma ibn al-qayyim zai ƙara nashi bayanin yake cewa wa qad yutawajjahu jawabun akhar a iya samun wata amsa daban wa huwa anna al-ihtijaj bil qadri ala dhanbi yanfa'u fi mawdu'in wa yadurru fi mawdu'in cewa kafa hujja da da zunubi kafa hujja da kaddara akan wani zunubi da mutum yayi to yana iya amfanan mutum a wani waje yana iya kuma cutar da shi a wani waje fa yanfa'u idha ihtajja bihi ba'da wuqu'i zai amfane ka ne idan ka kafa hujja da kaddara bayan aukuwar zunubin wa taubati minhu bayan ka tuba wa tarki mu'awadati bayan ka daina komawa kan zunubin kama fa'ala adam kamar da adamu ya aikata anan yayi zunubin ya tuba kuma bai sake komawa ba fa yakunu fi dhikril qadri idza ka min at-tauhidi wa ma'rifati asma'ir rabbi wa sifatihi wa dhikriha ma yantafi'u bihi adh-dhakiru was-sami'u sai zama a cikin wato faɗan ƙaddara ce ta ja maka wannan zunubin a irin wannan yanayin za ka ambaci sunan Allah da tauhidin Allah da siffofin Allah wanda hakan zai amfani ka kai mai ambato kuma zai amfani wanda ya ce kana faɗan wannan magana da annahu la yadfa'u bil qadri amran wala nahyan wala yubtilu bihi shari'ata domin a wannan lokacin baka amfani da kaddara wajen tunkuɗe wani umarni da aka ce kai ba cewa aka tashi kai sallah ba sai ka ce Allah bai kaddara mu ba ka amfani da shi wajen tunkuɗe wani hani ba cewa aka yi daina sabo ba ka ce sai Allah ya kaddara in daina wala yubtul shari'atan ko ba ka barnata da wata shari'a bane bal yukhbiru bil haqqi al mahad ala wajhi tauhid kana ba da labarin wata gaskiya ce tsantsar gaskiya wacce ta faru ta fuskar tsayanta Allah da cewa shi kadai ke kaddarawa wal bara'ati min al hawli wal quwwa da kuma nuna cewa kai baka da wata ƙarfi ko wani dabara sai Allah yuwaddihu anna adama qala li Musa abinda ke ƙara fito da wannan fili shine Adamu ya ce da Musa atalumuni ala an amiltu amalan kana maktuban alayya qabla an ukhlaq yanzu nan kana zargina akan wani aikin da na aikata wanda aka rubuta shi a kaina kafin a halicce ni fa idza aznaba ar-rajulu dhanban thumma taba minhu tawbatan وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يهتد بالقدر بعد ذلك yace idan mutum ya wani zunubi amma sai ya tuba ya daina aikata wannan zunubin sai aka samu wani ya zo yana kyare shi akan wannan zunubin to a lokacin zai iya kafa hujja da kaddara wa ya kule ya ce haza amrun kana qudira alayya wannan wani al'amari ne da aka kaddara min shi kabla an ukhlaqa kafin halicci ne fa innahu lam yadfa bil qadari haqqan wala zakarahu hujjatan lahu ala batil a yanzu bai tunkuda wata gaskiya ba da kaddara da kuma ambaci batun kaddara dan ya bata wani shari'a ba wala mahdura fil ihtijaj bi sai zama babu wani abin kyama akan wannan kafa hujja dai wa amma al mawdi'u alladhi yadurru al ihtijaj bihi fa fil hali wal mustaqbal ga inda kuma kaddara kafa hujja da ita yake zama yana cutarwa shine a cikin yanzu da kuma nan gaba mun ji a cikin abin da ya faru almazi za a kafa hujja da shi dan komawa zuwa ga Allah bayan an tuba amma a cikin mudari'i alhal wal mustaqbal da kuma nan gaba bi an yartakiba fi'lan mutum ya aikata wani aiki muharraman na haramci aw yatruka wajiban ko ya kyala wani wajibi fa ya lumuhu alaihi la'imun sai wani ya zarge shi fa ya tajja bil qadri sai kafa hujja da kaddara ala iqamatihi alaihi akan yin wannan aikin wa israrihi da dogewa akan wannan barnan wa yubtilu bil ihtijaj bihi haqqan sai zama wajen kafa hujja da kaddara ya barnatar da wata gaskiya wa yartakibu batilan ya fada kan wata barna كما احتج به المسرون على شركهم وإبادتهم غير الله كما يدى ما سشركة ما سبوت ونن الله سكي دوجي وأكن هكا كما سنا كفا هجا دا قدرة سكي لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا كاقا أينزني سكي إن شركة da su da iyayen nasu kuma za su ci gaba da yi ba su shirya bari ba da haka suna cewa Allah ne ya ga daman su da kuma faɗin su wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahu da Allah ya so Allah mai rahama da ban bauta maka gumakan nan ba fa hatajju bihi musawwibina limahum alai suna kafa hujja da kaddara dan su gyara abin da suke aikatawa dan su justifying abin da suke aikatawa wa annahum lam yandimu ala fi'li kuma su nuna cewa su ba su nadama ba wa lam ya'zimu ala tarki kuma su nuna cewa ba su shirya bari ba wa lam yuqirru bi fasadi ko ba su yadda cewa babu kyau ba fa hadha diddu diddu ihtijaj man tabayyana lahu khata'u nafsihi wa nadima kaga wannan akasin mutumin da ya bayyana ce mishi cewa yayi kuskure ya gane kuskuren shi kuma yana dama wa'azama alal kulla wa'azama kullal azmi ala Allah ya'uda kuma yayi iyakar kokari da niyya cewa ba zai sake ba fa inna fa idza lamahu la'imun ba'da zalika qala kana ma kana bi qadarillah sai zama daga baya bayan ya daina baya yin saban sai wani ya zarge shi akan wancan saban da ya wuce to sai ce ai kadara ce wa naksatul mas'ala yace abinda zaka cire akan wannan qadiya annal lauma idar tafa'a sahha lihtijaj bil qadr idan ya zama mutumin da yayi abin ba mahallin zargi bane to ya halasta ya kafa hujja da kadara wa idza kana al-lawmu waqi'an idan ku ya zama mahallin zargi ne yanzu yake yin zulubin bai shirya bari ba falihtijaj bil qadr batil anan babu ki fa in kila yace to wani ai bai ce kad ihtajja aliyun bil qadri fi tarki qiyam al-layl ga sayyidina ali ya kafa hujja da kaddara akan kin yin sallar dare wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kama fi sahih an ali anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tarakahu wa fatimata laylan fa qala lahu yabo a cikin hadisin bukhari cewa da shi da al-imamu ainihin an-nasai suka fitar da wannan hadisi da ibnu khuzaimah haka al-imamu ahmad da sun fitar da shi cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kwankwasa ɗakin sayyidina ali da shi da amaryarsa fatima radiyallahu anhu ya ce da su ala tusalluna ba kwa miƙe ku yi sallar dare ba qala ali ya ce fa qultu ya rasulullah innama anfusuna biyadillahi ai zukatan mu suna hannun Allah ne fa idza sha an yab'athaha ba'athaha idan Allah ya so ya tashe mu mai sallar nan zami kaga sai wani kafa hujja da wannan cewa to ai gashi ya kafa hujja da kaddara sayyidina ala akan kayye wani aikin alkhairi ko manzo Allah bai mai gyara ba fan sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qultu lahu dhalika wa lam yarji ilayya shay'a manzo Allah ya koma abin shi bai maye min da zance ba da na faɗi wannan thumma sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu yadribu fakhidahu wa huwa yaqulu sanan na jiyo shi bayan ya juya yana buga hannunsa akan cinyarsa yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala kila wanda ya faɗi wannan sai a bashi amsa a ce aliyun lam yahtaj bil qadri ala tarki wajibin la fi'li muharram sayyidina ali bai kafa hujja anan dan ya bar wani wajibi ba ko ya aikata wani haramci ba fa inna ma qala inna nafsahu wa nafsa fatima bi yadillahi cewa yi ransa da na fatima na hannun Allah ne fa idza sha'a an yuqidahuma wa yab'atha anfusahuma ba'athahuma idan Allah ya so ya tashe su ya ba su karfin su yi ibadar zai wa hadha muwafiqun li qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatanamu fil wadi wannan yana tsaya da zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan dare da suka yi bacci a wani kwazazzabo din nan hadisi na cikin bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sayyidina bilalu aiki cewa to kai ka tsaya kana kallon alfijir har in yake to sai ka tashi mu sallah shi ma ya bacci kowa ma ya bacci sai da manzo Allah ne ya fara tashi bayan gari ya waye dodar ya tambayi sayyidina Bilal yace Allah da ya anshi rayuwarku ni ma ya amshi rayuwata ce inna Allah qabada arwahana haythu sha'a wa raddaha haythu sha'a Allah ne ya anshi rayukan mu sa'ad da yaso kuma ya dawo man da sa'ad da yaso wa hadha ihtijajun sahihun sahibuhu yu'dhur fi wanda ya kafa irin wannan hujjar da kaddara to yayi daidai kuma me wannan magana za a bashi uzuri saboda mene fanna'imu ghairu mufarrat dan mutumin da ke cikin bacci to bai wuce makaɗi da rawa ba wahtijajun ghairu mufarrat ghairu mufarrati bil qadri sahihun kafa hujjar da mutumin da ba shine ya wuce makaɗi da rawa ba ko ya inganta idan mutum ya kwanta ya ta bacci a tsawon wannan baccin da yi ko da lokacin sallah ya wuce to bai yi laifi ba san da ya tashi shine lokacin sallar ko da ya yi wani abu a cikin baccin nan misali ya yi wani surutu ko ya yi mafarkin yana aikata wani sabo ko ya yi mafarkin yana kamar mafarki da maza suke yi na na ainihin wato mafarkin ɗa namiji ba zinai ba ba yi da laifi saboda a cikin bacci yake baya cikin wato mukallifi a daidai wannan lokacin wanda shari'a ta hukan shi da haka kafa hujja da bacci ba laifi bane wa qad arshada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ila al-ihtijaj bil qadri fi al-mawdi' alladhi yanfa'u al-'abda al-ihtijaj bihi farawa muslimun fi sahih an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga kafa hujja da kaddara a wurin da zai amfani karkashin wannan hadisi da sahabi Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama al-Imam Muslim da Baihaqi sun fitar da wannan hadisi haka Ibn Majah haka al-Imam Ahmad ma dukkanin su daga sahabi Abu Huraira fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if yace al-mu'minul qawi mumini mai karfi karfi anan kamar yadda ainihin al-qadi iyad ya bayyana yace shine al-quwwatu fi ta'a karfi a wajen biyayya Allah ba karfi na mugunta ko zalunci ba yace kuma karfin iri biyu ne akwai al-quwwatul badaniya ko kuma al-quwwatul ma'anawiyya al-quwwal badaniya ita ce physical abin nan wato karfi wanda zai ba mutum dama ya iya jure bautar Allah kaman sallar dare azumi yunwa azumi kenan misali da makamantansu da tafiya zuwa jihadi da karfin kashe abokan gaba kaga wannan karfi ne na jiki kuma ya bashi dama ya nemi halas din shi ya bashi dama ya taimaki ɗan uwansa idan suna buƙatar taimako daga karfinsa ko kuma alƙuwal ma'anawiya wata ta bashi daurariyar zuciya ya dake akan abin da zai firgita shi ko ya bashi tsoro ya dake akan shubuha da za a faɗa dan a ɓata masa addininsa ko makamancin haka kaga wani na da su duka biyu yana da ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya wani ko za ka ƙarfin jiki kawai yake da shi bai da ƙarfin zuciya wani kuma ƙarfin zuciya kawai bai da ƙarfin jiki to kowa da gwargwadon irin ƙarfin da ya samu da gwargwadon percentage da yake da shi na wannan siffar ta al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if mu'mini mai ƙarfi Allah ya fi san shi kuma ya fi alkhairi fiye da mumini mai rauni wa fi kullun khair amma dukkanin su fa suna da alkhairi dan suna da asalin imani manzo Allah ya ce ihras ala ma yanfa'uk ka zama mai kwadayi ka zama mai dagewa mai kwazo akan duk abin da zai maka amfani amfani a nan duniya amfani a lahira wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah akan waɗannan abubuwa wala ta'jaz karka gajiya karka zama rago ko malalaci wa in asabaka shay'un idan kana ta cikin kwadayin da neman baka gajiyawa da neman taimakon Allah sai wani abu ya same ka aka san abin da kana fata ko ka samu tasgaro ko gazawa fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al karka ce da na yi kaza aiko da kaza ya kasance kaza na yi wuri kaza ne na samu matsala shi ta na samu matsala kaza walakin kul ka ce kaddarallahu akwai riwayar kaddarallahu a cikin ainihin sahih muslim ko kuma riwayar qadrullahi kamar da yazo a cikin riwayar ibnu majah misali ko dai da kaddara da siga fi'il ko kuma qadru da siga ta suna fa inna law taftahu amal ash-shaytan domin ita lau tana buɗe ƙofar shaitan za mu zo mu ji ƙare-ƙaren bayani insha Allah daga baya akan wannan mas'ala ta lau da makamantansu fatadammana hadha alhadith alsharif usulan azimatan min usul aliman malam ibnu ibnu qayyim yake cewa wannan hadisi yana dauke da wasu asaloli wasu tushen bayanai wasu mabubbuga ta ilmomi da ka'idojin imani a cikin ainihin addinin Allah ahaduha na farko anna mahab anna Allah subhanahu mawsufun bil mahabba Allah ana siffanta shi da cewa yana so da aka ce inna Allah ahabbu ila Allah kaga Allah yana so kenan wa annahu yuhibbu haqiqatan kuma so ne na gaskiya asani abu na biyu annahu yuhibbu muqtada asma'ihi wa sifatihi wa ma yuwafiquha kuma Allah yana son irin abin da yayi kama da sunayensa da siffofinsa fa huwa alqawiyyu kaga Allah alqawiyyu ne ko yuhibbul mu'mina alqawiyya anan yace yana son mumini mai karfi wa huwa witrun kuma Allah witrun ne ko yuhibbul witra yana son witri wa jamilun Allah jamilun ne yuhibbul jamal yana son aljamal wa alimun yuhibbul ulama Allah masani ne wanda yafi kowa sani kuma yana son malamai wa nazifun yuhibbun nazafa Allah nazifun ne kuma yana son annazafa tsafta wa mu'minun yuhibbul mu'minina Allah daga cikin sunayen shi da sufin shi akwai al-mu'min kuma yana son mu'minai wa muhsinun daga cikin sunayen Allah akwai al-muhsin yuhibbul muhsinina yana son masu ihsani wa sabirun yuhibbus sabirina daga cikin sunayen Allah akwai as-sabir kuma Allah yana son masu haƙuri wa shakirun yuhibbus shakirina Allah daga cikin sunayensa akwai ash-shakir kuma yana son masu godiya wa minha anna mahabbatahu lil mu'minina tatafadalu daga cikin ka'idojin da ke cikin wannan hadisi cewa akwai zarceceniya a cikin ƙaunar da Allah yake wa muminai tafadalu fa yuhibbu ba'dhum ak ba'dhum akthar min ba'd Allah ya fi son wasu muminai fiye da wasu wa minha da gaske akwai anna sa'adatul insani fi hirsihi ala ma yanfa'u cewa dan adam kawai yana samun sa'ada ne tsira ne idan ya zama mai dagewa akan abin da zai amfane shi fi ma'ashihi wa ma'adi abin da zai amfane shi a wannan rayuwar ta duniya da abin da zai amfane shi a rayuwar makoma shine kawai dan adam zai samu tsira wal hirsu me yake nufi da al hirs huwa bazlul juhdi wastifragul wasi shine kwazo da yi da gaske yi iyayi fa idza sadafa ma yantafi bihi al haris kana hirsuhu mahmuda wannan kwazan da yi da gaske idan ya zama kana yin shi akan abin da yake mai amfani ne to kwazanka ya zama abin yabawa ma'ana ya zama kwazanka na tunani da aiki da kwakwalwa da kai kawanka kana yin shi ne akan abin da zai maka amfani neman ilimi kasuwanci taimakon kai da kai kula da iyalanka kula da ya'ya ko jikoki ko marayu ko iyaye harkar take da alaka da shugabanci ko siyasa ko malanta ko aikin gwamnati ya zama duk abin da kake kana yin menene zai amfane ka kai kuma ya amfani immediate environment ɗinka al'umma ka tun daga iyaye da dangi da ɗan uwa da sauran al'umma wannan sai zama abin yabawa ne amma ya zama kwaɗayinka da ƙoƙarinka akan shirme ne kawai za ka zauna ne kai ta wani shirme ka zama kana da ƙwazo akan shirme misali kana da kwazo akan musu na banza akan zaman fira sai kai za ka dawo zuwa majalisa ko sai an tashi an baka a wajen sha biyu na dare haka kana da kwazo akan wannan amma aikin banza ne kwazo akan musu na kallon kwallo kwazo akan game ko karance-karance littattafai na shirme da kallon fina-finai kwazo akan sabon Allah kai ne wakilin barna kaga wannan kwazon zai zama abin zargi ce kai kai ne ka kafa silma ko kuma kai ne mai raba katin za a je ajo na 'yan bori ko kuma kai ne wakilin abin nan karuwai mai ake ce mashi kawali kaga duk wannan kwazo ne akan abin banza ko zai zama abin zari ko kuma kai ne wakilin bid'a kai ke hada kudin ajo na maulidi a account ɗinka ake zuba su kai kake tsara duk wani tarakta na abin da za a yi idan maulidin ya zo kai ne sakataren shi kaga wannan kwazo ne aka abin banza zai zama abin zargi wa kamaluhu kulluhu fi majmu'i hadain cikar rayuwar dan adam da samun dacewar su a cikin a dacewar a cikin wannan abin guda biyu ne shine an yakuna harisan ya zama mai kwazo wa an yakuna hirsuhu ala ma yantafi'u ya zama kuma kwazon shi akan abin da zai ci amfanin sa ne idan ba idan aka samu tasgaro game da ɗayan su an samu matsala ko ya zama baka da ƙwazo gaba ɗaya ko kuma kana da ƙwazon amma akan abin banza kana istifragin wus'inka da tsakaka da energyinka akan wani shirme akan wani shirme me kwan asuba ta yi kayi sallah kayi azkaru kayi istighfari karanta alqur'ani sannan ka kama aikin da zaka yi sai kawai ka fito ka ta guje-guje kullum aikin ka kenan guje-guje wai da sunan kana rage kiba kaga kwazo ne amma amfanin shi ya kai amfanin ka kai kai salati da sallama da da istighfar kaga kwazo ne ma'ana ba lalaci bane ko aiki ne na masu kwazo amma ba shi ya kamata kai ba wata kila maimakon lokacin da kake da shi na uruciya da tasowa ka yi amfani da shi don ka ci moriyar shi nan gaba ka koyi sana'a ka koyi ilimin addini ka koyi ilimin rayuwa ka koyi tarbiyya sai zama ba ka da aiki sai kawai zama ka kai kuma ba ka da ƙwazon matan farko babu ƙwazon ballantana har a yi tunanin ko akan abu ne mai kyau ko maras kyau ya ce dole sai an samu waɗannan guda biyu fa inna hirsa fa in harisa ala ma la yanfa'u aw fa ala ma yanfa'uhu bi ghairi hirs ko ya zama dai mutum yana aikata abin da ba zai amfane shi ba ko kuma baya aikata komai fa in harisa ala ma la yanfa'u in ya zama ya da kwadayi akan abin da ba zai amfane shi ba aw fa ala ma yanfa'uhu bi ghairi hirs ko kuma yana aikata abin da zai amfane shi amma baya ba shi muhimmanci kawai yana yi ne kawai dai da sunan al'ada ne kawai misali wancan a ce bai yin sallah kaga la yaf'alu ma yanfa'uhu kenan na biyun kuma a ce shi yana yin sallah amma zai bata muhimmancin da ya kamata ya bata wajen yin ta akan lokaci yin ta a cikin jam'i zuwa masallacin akan kari ko da yaushe sa'annan da khushu'i da lazimtar duk abin da ya kamata a lazimta na sallah kawai dai duk abin da ya samu haka yake to kaga sai ka kwatanta da mutumin da misali yana da gona amma ya ki nomawa to shine wanda bai aikata abin da zai amfane shi da kuma wanda ya je yayi shuka amma bai kula da ita ba bai je ya kai taki ba baya zuwa gewaya bai yi noma na rage ba ballantana a sake huda ba ruwan shi baya sa masu gadi ko ta yi ko ka ta yi oho duk ɗaya ya ba wa Allah kenan irin na hausawa da suke cewa ko to kaga duk waɗannan zaka ga matsayinsa ɗaya wajen lalacewa matsayinsa ɗaya wajen lalacewa kamar da turawa suke cewa ne ba bambanci tsakanin wanda baya karatu da wanda bai iya karatu ba mutum ya iya karatu amma bai karantawa da shi da wanda bai iya ba su da bambanci ko mun gani dukansu a cikin asara suke sai ce fa innahu fatahu min al-kamali bi hasabi ma fatahu min zalika zai samu naƙasa da gwargwadon abin da ya naƙasta na wannan ɗabi'a tasa fal khair kulluhu fil hirsi ala ma yanfa'u alheri gaba ɗaya yana cikin yin kwazo akan abin da ke da amfani walamma kana hirsul insani وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين yace yayin da ya zama kuma kwaɗayin na ɗan adam da ƙoƙarinsa yana faruwa ne da taimakon Allah da ganin dama Allah da kuma gam da katar da Allah ke bayarwa sai manzo Allah ya umarci bawa cewa to yayi ƙoƙari shi bawa ya ƙoƙari ya ga cewa ya ainihin wato nemi taimakon Allah a kai shi ne da ya ce mashi wasta'in billahi fa inna hirsahu ala ma yanfa'uhu ibadatul lillahi wannan kwazan da zaka dinga yi akan abin da zai amfane ka bauta Allah ne wala tatimu illa bi ma'unatihi kuma ba ta cika ita wannan bauta sai da taimakon Allah fa amarahu bi an ya'budahu wa an yasta'inu bi sai umurce shi akan ya bauta ma Allah kuma ya nemi taimakon Allah sun makala sannan sai manzo Allah ya ce wala ta'jaz karka gajiya karka zama mai gajiyawa fa innal ajaza yunafi hirsahu ala ma yanfa'uhu wa yunafi isti'anatahu billahi domin ta gajiyawa tana kore kwazo din kuma tana kore neman taimakon Allah fal harisu ala ma yanfa'uhu al musta'inu billahi diddul ajiz mai kwazo akan abin da zai amfane shi wanda kuma yake ainihin wato neman taimakon Allah to ya sha bamban da mai gajiya da gajiyayye fa hadha irshadun lahu qabla ruju'il maqduri ila ma huwa min a'zami asbabi husuli wannan nuni ne Allah yake wa mutum kafin akai ga kan auko kaddara zuwa ga abu mafi girma daga cikin sabubban da ke afkar da kaddara ta zama ta faru kamar yadda kake so shine neman taimakon Allah wa huwa da hirsu alaihi shine kayi kokari مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيدي كي قوكري كما كان يمتي مكون واندا آه لنزام الأمر ينا حلوس bai yiwa za a yi jarabawa kawai ka ce kai addu'a kawai za ka yi kasu jarabawa baka karanta ba ko kuma ka ce kai tsabara ke karatu ne ba ruwanka da addu'a duka duka kowanne ba zai kai ka ba sai ka hada duka biyu saboda Allah subhanahu wataala ya sanya asbab sannan kuma ya bar asalin zartawa a hannun shi ko da asbabu din sun auku ba dole abin ya zartu ba sai Allah ya ga daman zartuwa shi yanzu Allah ya sa sababi game da fitowar tsiro shine saukar ruwa da yin shuka in ruwa ya sauka kadai ba a yi shuka ba tsira ba zai fito ba idan aka yi shuka kadai ba a yi ruwa ba tsiro ba zai fito ba kuma Allah ya so sai a yi shukan kuma a yi ruwa ya ki fitar da tsira kamar yadda saduwar ɗa mace da ɗa namiji da ɗa mace ke haifar da aukuwar ɗaukar ciki da haihuwa amma Allah ya ga dama sai a yi jima'i dubu ba ɗauki ciki sai ya ga dama ina fata mun fahimci wannan to kamar yadda kuma ainihin wato shan magani yakan warkar da cuta amma Allah cikin hikimarsa sai ya kaddara a sha maganin a sha a sha kuma cutar ce sai a ki warkewa saboda ya rike asalin linzamin zartawa dole sai an nemi taimakon Allah bayan bin asbabu wanda ita ce sunan da Allah ya tsara a yi rayuwa sai yake wa yake ci gaba da cewa fa in fatahu ma lam yuqaddir lahu falahu halatan idan abinda ba a kaddarta maka ba ya kubuce maka kana da hali guda biyu halatu ajazin ko dai ka ji gazawa ka ji cewa ka zama failure wahiyar miftahu amalin shaitan wanda wannan gazawa ita ce mabudin aikin shaitan wayalqiyahu ajazu ila law sai gazawa ta kai ka zuwa ga fadan da na sani da na yi kaza da na yi kaza wala fa'idata fi law babu amfani game da ita anan huna bal hiya miftahu lawmi wal jazai was sakhati wal asafi wal huzni zata zama mabudi ne na zargin kanka da gazawa da taɓewa da baƙin ciki da damuwa wa zalika kulluhu min amali shaitani duk waɗannan kuma shaitan ke kawo su zargi damuwa gazawa taɓewa baƙin ciki duka kayan shaitan fana hahu sallallahu alaihi wasallama an miftahi amalihi bi hadha miftah an miftahi amali bi hadha miftah sai manzo Allah ya hana ka ka bude ayyukanka da wannan mabudin na sharri wa amarahu bil hala thaniya sai ce kai na biyu me na biyun wahiyar nazaru ilal kadari wa mulahazati ka kalli kaddara ka tsaya ka natsu wa annahu law qudira lahu lam yafuthu wa lam yaglibhu alaihi adu kai da cewa da a ce Allah ya kaddara maka wannan abu da bai kubuce maka ba da wani bai riga ka samu shi ba falam yabqa lahu hahuna anfa'u min shuhudil qadari babu abin da zai maka amfani a yanzu sai yadda da kaddara wa mashi'atin rabbin nafiza da yadda da hukuncin Allah wanda yake ya riga ya zartu allati tujibu wujudal maqduri wanda kuma cikin kaddara Allah ya samar da wannan abu ma'ana kai iyayenka na neman abu ka bi duk ka'idodin da ake nema kuma sai Allah cikin hikimarsa da karshe sa baka samu sai ka dauka wannan haka Allah ya rubuta cewa za ka yi wannan kokarin kokarinka kuma ba zai cimma burinka ba karka ɗauka cewa gazawa ƙoƙarinka ne ta haifar da haka karka zargi kanka karka zargi wani wanda yake yake akan position na ya bayar ko ya hana abu ko ya yadda ko kar ya yadda karka zargi wani mataki da wani ya ɗauka ko wani shiga da fita da wani yayi duk sai kamar da al'amari ga Allah cewa Allah ne ya kaddara haka kuma duk waɗannan asbabu din su ma da waɗannan katangun da ke iya kaiwa ko su tsare ka da kaiwa da zuwa ga abin to su ma duka wasu bangarori na kadar da Allah ya hukunta wa idan tafa'a in tafa'a wujudu wa idan tafat imtana wujudu wanda idan babu kaddaran to ba za a same ka ba kai kanka fa haza qala na haka ne ma yace fa in ghalabaka amrun fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala farshadahu ila ma yanfa'uhu fil halatayn sai manzo Allah ya maka ishara zuwa ga abin da zai amfane ka a duka wuraren guda biyu halatu husuli matlubihi wa halatu fawati a sa'ad da ka samu da sa'ad da baka samu ba falihaza kana hadha alhadithu mimma la yastaghni anhu al'abdu abada saka wannan hadisin bawa ba zai iya wadatuwa daga barin shi ba har abada bal huwa ashaddu shay'in ilayhi daruratan abu ne da kake da tsananin bukata ya zuwa gare shi huwa yatadammanu isbatul qadri wal kasbi wal ikhtiyari wal qiyami wal ubudiyyati zahiran wa batinan fi halatayil husul al matlubi wa adami wa billahi tawfiq yace wannan hadisin yana nuni zuwa ga tabbatar da kaddara da kasabi na dan adam da zabin sa da miƙewarsa wajen yin aiki da tabbatar da cewa shi bawa ne ga Allah a bayyana da a ɓoye a cikin halin samun abin da ya samu da kuma halin kubucewar abin da ya kubuce masa da zama kun ji waɗannan bayanai da ibn qayyim ya ƙara a takaice dangane da kaddara da kuma wannan fa'ida da ya ƙara mana game da wannan hadisi na Abu Huraira wanda Limamu Muslim ya fitar da Ibn Majah da Baihaqi haka Limamu Abu Ya'la Al-Farra Limamu Tahawi ya fitar da shi a cikin littafin sharhu mushkil al-athar haka ibnu hibbana haka al-imamu an-nasa'i dukkanin sun fitar da shi imamu an-nasa'i ya fitar da shi ne a cikin littafin amalul yawmi wal layla Allah ya samu dace jama'a kun ji wannan sai mu koma inda ibn timiya yake cewa thumma inna ulaika al-mubtadi'ina alladhina adkhalu fi at-tauhid nafiyas sifat sannan waɗannan yan bid'a waɗanda suka shigar da aqidar kore siffofin Allah a cikin tauhidi mu'tazila kenan masu cewa basirun bila sam'i eh basirun bila sam'in basirun bila basirin sami'un bila sam'in waɗannan sune masu kore siffofi wa ula'i allazina akhraju anhu mutaba'atil amri da kuma qadariya waɗanda suka fitar da yin wato zartar da abubuwa daga cikin kaddara Allah idza haqqaqul qawlaini afda bihimul amru ila alla yufarriqu bainal khaliq wal makhluq inda za su iya tabbatar da wannan zancen nasu na kore sufufin Allah da kuma cewa wasu bayi suna da iko akan yin abin da suka ga dama ko Allah bai yarda ba to da za su iya tabbatar da maganar su babu inda za ta kai su sai kokarin mai da Allah mahalicci da ababen halitta su zama abu daya bal yaquluna za su waye gari suna cewa suna bada aqida ta bi wahadatil wujudi za su zama suma 'yan aƙida ne irin ta wahadatul wujud cewa dukkan abin da ke samu a duniya to guda ɗaya ne yana koma zuwa ga guda ɗaya ne kama qala ahlul ilhadi alqa'ilina bil wahdati wal hulul wal ittihadi kamar yadda 'yan ɗariku waɗanda suke karkatattu sufaye masu aƙidan alwahada ɗayantakar asali wal hulul da kuma narkewar halittu a cikin juna walittihad da haduwa tsakanin mahalicci da baki wannan ita ce aqida asalin yan dariqa alladhina yu'azzimuna al-asnama wa abidiha wanda suke girmama gumaka da masu bauta gumaka suna ganin ma ai da gumaka da masu bauta gumaka akan tauhidi suke kamar yadda ibnu arabi yake faɗa cewa ai waɗannan babu wani abu da aka bauta ma sai face ya kasance Allah da ba Allah bane wannan abu to da yadda Allah yake da kishi akan tauhidi baya so a shirka da Allah ya ragargaza duniya gaba daya amma duk gumakan da ake bauta waɗannan su ma alloli ne ta haka masu bauta musu nan suna da tsantsar tauhidi sun gane tauhidi ne sa suke bauta waɗannan gumaka wa fir'auna wa hamana wa qaumahuma suna girmama fir'auna suna ganin shi a matsayin wani wali saboda wai ya gano cewa shi ma ubangiji fadin da ya ana rabbukumul a'la wa yaj'aluna wujuda khaliqil ardi was samawati huwa wujudu kulli shay'in min al-mawjudat kuma suna cewa samuwan Allah ubangiji mahalicin sammai da ƙasa shine samuwar halittu din Allah da halittu duk abu ɗaya ne haka suke cewa wannan ita ce asalin aqida yan dariƙa jama'a zaka ga lokaci bayan lokaci ana samun wasu zindiƙai daga cikin sa'a nan ƙasa suna fitowa su irin wannan maganganun ko a waƙe ko a wasu tarurrukan su sai sai ya zama kaji masu ɗan ragowa hankali a cikin su ce ba su yarda ba sauran kuma su yi munafunci kawai su shiru musamman manyan shehunan wanda suka san dama haka aqidar take amma ba za su iya fitowa su faɗe ta ba saboda akwai mutane masu hankali akwai masu ilimi akwai wanda suke akan fitra ba za su yarda ba su kuma dama yan dariƙa ba wai asalin aqida ta dame su ba abin da ya dame su shine yawan mabiya suna tsoron su faɗi asalin aqidar su su rage yawan mabiya ko mun gane da haka gara su gaba da tarayya da mabiyansu ko da mabiyan ba su san asalin akida ba amma za ka ji yau wani mawaki ya fara a nan yau wani shaidani a Nijar ko a Sokoto ko a ina ne sai ka ja mutuna ire-iren waɗannan maganganu masu warin kafirci da zindikanci Allah ka tsare wa yad'una at-tauhid wa at-tahqiqa wal irfan suna kururuwa suna ainihin da'awa suna iddiayin cewa su ne ahlus tauhid su suke da tahqiqin ilimi su suke da ma'arifa su suka san komai wa hum min a'zami ahli shirki wat talbis wal buhta alhalin kuwa su ne mafiya girman shirka da mafiya samun kansa a cikin makwaratar kirkicewa al'amarinsu da shedan ya musu talbisi wal buhta da kuma ƙarya da suke ciki ya ƙulu arifin sai ka ji ɗaya daga cikin da ake ce mashi arif kana hulɗa da yadda dika za ka ji akwai wannan waɗannan mukaman wani arifi ne as-saliku fi awwali amri an samu wani daga cikinsu yana faɗa yana cewa as-saliku fi amwali amrihi mutumin da ya shiga cikin tafarkin tarbiya shi suke ce ma as-salik wanda yake mataki na farko kaman kurti kenan a cikin harka sabon shiga idan ya shiga cikin harkan abinda zai fara yi yufarriqu bayna at-ta'ati wal ma'asiyah zai bambance tsakanin biyayya Allah da saban Allah ya san kaza biyayya ne zai aikata ya san kaza saban Allah ne zai guje mishi ai nazarin ilal amri ta fuskar kallo zuwa ga me aka umurce shi da shi thumma yara ta'atan bila ma'asiya ana nan kuma sai ga ai duk abin da ya aikata to da'a ce babu sabo a ciki nan kuma yaya ya kai mataki na gaba kenan ai nazaran ilal qadari cewa to ai sallah da yayi Allah ne ya kaddara mushi ya je masallaci ya sallah gidan giya ma da ya je Allah ne ya kaddara mushi ya je gidan giya don haka da zuwa masallaci da zuwa gidan giya duka zartar da kaddara Allah ne da haka duka da'a ce ga kaddara Allah kaji talbisin iblis ina fata mun gane wannan mataki na biyu kenan thumma la ba'atan wala ma'asiya sai kai mataki na uku yana ƙara dilmiya sai ya ji yanzu babu wani abu mai suna da'a ko sabo ai nazaran ila annal wujuda wahid ta fuskar kallo ibuwa ga cewa to ai duk ɗaya ne ma da shi da Allah duk ɗaya ne da haka Allah ba zai sa shi ba shi ma ba zai sa Allah ba Allah ba zai hana shi ba shi ma ba zai hana Allah ba da haka a wannan matakin sai ya wayi gari la wala yufarriquna bainal wahidi bil aini wal wahidi bin nau'i kafin nan amin sai ya wayi gari duk abin da ya ga dama shi zai aikata ko ya dinga da'awar ma shi ke aikata wasu abubuwa da Allah ke aikatawa da'awar shi ke ruwan sama shi ke kaza shi ke kashewa shi ke rayawa yana ba da arziki yana ba da haihuwa don shi ma yanzu Allah ne wannan kuma ce aƙidar su irin su ibnu arabi a tsa'i da ire-irensu ya dinga ihu yana tsalle yana cewa ma fil jubbati illallah babu abin da ke cikin wannan babbar riga tashi wai sai Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine za a wayi gari kamar yadda sha'arani ke bada labarin ire-iren waɗannan waliyan suna aikata abubuwa na rashin hankali abubuwa wanda tashma iddu minhul qulub zukata suna ainihin wato zaurawa idan suka ga aikata abu sai su ce kuma wannan aiwa da takai wali wanda ke zina da godiya dokanya kenan ko wali wanda ke shan jinin mutane ko wali wanda ke taka alqur'ani ko wali wanda ke baya yin sallah kwata-kwata baya juma'a baya arafa baya idi baya salawatul khams na yau da kullum ko wali mai cin abinci da rana da azumi duk wannan da sunan wai sun kai kimma ne yanzu Allah bai sa su komai don su ma ba sa sa shi da su da Allah da ke yi wannan fa jama'a da sunan musulunci ake wannan zindikanci kuma irin su ne idan malaman sunna suka fito suka ce kaza bata ne sai a ce sun kafarta musulmai sai jahilai su ɗauka eh da gaske ne ana kafarta musulmai ana raba kan musulmai wajibi ne ahlus sunna su dage wajen karanta da tauhidi da aqida irin ta malaman farko irin ta annabi da sahabbai dan a gane barnan mabarnata Allah ya tsare wala yufarriquna bainal wahidi bil aini wal wahid bil naw'i sai kaga ba sa iya bambance tsakanin lafazin al wahid bil'ain wato wanda ɗaya ne ɗaya gyal da kuma alwahid bin nau'i wanda ɗaya ne nau'i ne ɗayan akwai yanzu kamar aka ce mutum akwai mutum ɗaya ɗaya wato lamba ɗaya ko kuma mutum wannan ya ɗaukar sunan duka mutum kaga nau'i kenan sun kasa bambance tsakanin waɗannan fa innal mawjudati mushtarikatun fi musammal wujud ai dukkan abubuwan da suke duniyan nan sun haɗu a matsayin sunansu abubuwa ne waɗanda suke akwai su wal wujudu yanqasimu ila qa'imin bi nafsihi wa qa'imin bi ghairihi abubuwan da suke samammu a duniyan nan sun rabu zuwa gida biyu akwai wanda yake tsaye da kansa akwai wanda yake tsaye da waninsa wajibun bi nafsihi wa mumkinun bi nafsihi akwai wanda yake yake da ainihin wajabtuwa ga kansa ko kuma wanda yake yana samar da kansa kama annal haiwanati mushtarikatun fi musammal haiwan kama yadda dabbobi suka haɗu a cikin sunan dabbanci ɗin wal inasu yashtarikuna fi ma'anar insan kamar yadda ɗan adam suke da tarayya a cikin sunan lafazin al'insan ma'al ilmi daruri bi annahu laysa ainu wujudi hadha al-insani huwa ainu hadha al-fars tare da cewa mun sani wannan mutum ba shine wannan doki ba ba abu ɗaya bane amma dukan su halittu ne samammu amma da a ce mutum shine doki doki shine mutum dan su abin da suke cewa kenan Allah shine mutum mutum shine Allah Allah shine halittu halittu shine Allah to bai yiwa ka ce doki mutum ne kuma mutum doki duk da sun hada a matsayin su na abubuwa samammu waɗanda suke rayuwa a cikin duniyan nan kuma dukan su masu rai bal wala ainu hadha alhaywani wa haywaniyatihi wa insaniyatihi huwa ainu hadha alhaywani wa haywaniyatihi wa insaniyatihi baka iya cewa kuma wannan dabba ko wannan dan adam dan adancin shi ɗaya yake da dabbancin waccan dabba ko waccan dabbar dabbancin ta ɗaya yake da dan adancin wannan dan adam walakin bainahuma qadarun mushtarikun tashabaha fi amma dai akwai wani gwargwadon ɗabi'a da suka yi tarayya a ciki misali buƙatuwarsu ga rayuwa da numfashi da cin abinci da zurriyarsu da rayuwarsu da mutuwarsu sun yi tarayya a wannan tsakanin mutane misali da dawakai ko dabbobi akwai wannan tarayya sannan kuma akwai inda suka rabu kad yusamma kulliyan wa mutlaqan wa qadaran mushtarikan a iya ce mishi kulliyan wannan ya dauko irin lafuzan su ne na yan ilmul kalam zaka ji abin ya canza salo yanzu ko yana mai musu amsa ne da irin maganganun su ana iya ce mishi qadrun ne kulli ko qadrun ne mutlaq ko qadarun ne mushtarak wata siffa wacce take aka ce alqadarul kulli ko as-sifal kulliya shine wato a, a, a, logic a mandiki suna nufin siffa gama gari general abin nan wato future wanda kowane abu da ke duniyan nan yana da ita kamar rayuwa ko numfashi ko bukata zuwa ga abinci da ire-irensu ana iya cewa kuma a kira shi da suna qadarun mushtarak gwargwadon abin da aka yi tarayya da shi a kan shi na siffa wa nahu zalika wa hadha la yakunu fil kharij an al azhani kulliyan amma mutlaqan yace wannan kuma baya yiwuwa baya yiwuwa ka iya yin wannan hukuncin akan wani abu da ya fita daga cikin kwakwalwarka wato abin da baka da ilimi a kansa baka iya sanin shi ta hanyar hawas to ba za ka iya mishi wannan hukuncin ka gane wani kadari ne ya yi ishtiraki da ɗayan tunda ba ka ganin shi ba ka taɓa shi ba ka iya ɗanɗanan shi ko ka iya jin shi da kunnanka ko ka shinshina ma'ana duka sensis ɗinka da Allah ya baka wanda suke ƙayyadaddu ne da su ake iya riskan ilimi to shi wannan Allah subhanahu ta'ala ya fita daga cikin wannan babu ba ka iya sanin shi ta hanyar hanyoyin da ake amfani da su na riska abubuwa na ɗabi'a su ne ainihin sense organs to duk abin da ya fita daga cikin zihininka fita ta gaba daya ba za ka yi mishi wannan hukuncin ba sai ka yi muqarna shi da wani bal la yujadu illa muayyanan mushakhisan ba abin da ake samu a cikin zukatan zihinin mu sai wani abu wanda yake sananne kuma wanda muke iya tashkisin sa muke iya tantance shi fa kullu mawjudin falahu ma yakhussuhu min haqiqati kuma kowa ya sani cewa duk wani abu da yake samamme akwai wani abu da yake banta da shi da ya bambanta shi da sauran samun abubuwa mimma la yushriku fihi ghayru wanda sauran halittu ba su da tarayya da shi akai yanzu ko tsakanin dabbobi da shanu da tumaki da awaki da raƙuma duk ana ce musu dabbobin ni'ima amma kowanne akwai abin da ya bambanta da shi na halittarsa ko ɗabi'arsa ko yanayinsa saɓanin ɗaya haka mutane sun bambanta da dabbobi sun bambanta da tsuntsaye sun bambanta da aljanu sun bambanta da mala'iku sun bambanta da ƙwari akwai abin da ya bambanta su duk da dukan sa halittun Allah ne masu rai bal laysa baina mawjudain fil kharij shay'un bi ainihi ishtirakati yace kai babu ma wani abu da za a ce gashi iri ɗaya keke da keke wanda wasu halittu guda biyu mabambanta suka tarayya a cikin shi walakin da sha ba sai dai a ce kama amma babu tarayya fa fi hadha nadhiru ma fi hadha ana da iya samun cewa kamar yadda wane yake da ido a jikinsa wane ma na da ido a jikinsa kuma idanun sun yi kama da juna amma idan wane ba shine na wane ba tarayya suke akan idan kama anna li hadha kama anna hadha nadhiru hadha kamar da shi kanshi mutumin zai zama irin shi ɗaya da wani wajen shakalinsu na ɗan adam ko wa kullum minhuma mutamayyizun bi zati amma kuma bayan wannan kamar kowanne kuma ya bambanta da junansu ko da ko tagwaye ne wanda aka haife su a mahaifa ɗaya masu kama da juna sai an samu abin da ya bambanta su wa sifatihi ya bambanta da zatinsa da sifofinsa amma siwa daga abin da ba shi ba fa kaifa al-khaliqu subhanahu wa ta'ala to wannan imu imu dan yan adam fa kenan babu wani dan adam da ya kama da wani dan adam 100 bisa 100 babu wata halitta fil jumla da ta yi kama da wata nau'in halitta ma'ana mutane gaba ɗayansu sun bambanta da aljanu aljanu sun bambanta da mala'iku sannan a cikin mutane imu imu ma mutane sun bambanta da junansu saboda bambancin zamani da bambancin lokaci da bambancin wuri wanda ma suka rayu a wuri ɗaya lokaci ɗaya sun bambanta da juna hatta ko da kuwa kamar su ko kusancinsu da juna ya kai irin na tagwaye waɗanda suka faru daga ɗigon mani guda suka kwanta a cikin mahaifa ɗaya a lokaci guda amma sai sun bambanta da juna to in ya zama halittun Allah sun bambanta da juna irin wannan bambancin to yana kuma ga tsakanin halittun da shi Allah kaga abu ne da bai kamata ma mutum mai hankali ya fara tunanin cewa akwai kamantake na da juna ba wannan ya mai musu da martani ne da irin abin da suke fahimta sai malam ya ce وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسيط البسط الذي يليق به yace wannan bayanin an tattauna shi a wani wuri can daban an yi watsa-watsa da shi yadda ya kamata a cikin majmul fatawa a mujalladi na uku fainahu maqamun zallat fihi aqdamu dan wannan wani mataki ne wanda kafafu suka zame wa zallat fihi ahlamun hankulla suka bace wallahu ya hadi man ya sha'u ila siratul mustaqim Allah ke shigatar da wanda ya ga dama zuwa hanya maridiciya a dalilin wannan mutane da dama da ake kallon su masu azumi da sallar dare da tilawa alqur'ani waliyai hujufai abdalu suka samu tasgaro suka lalace suka bace suka zama zindikai duk wanda zaka ja ambata din nan kaji ana cewa wai ya taba yin irin wannan abu ba fa dan iskan gari ne mai yawo ba mutum ne mai salati da sallama da kuka da sallar dare sai ya kai matuƙa wajen manhajin tarbiyya wanda ya saba wa na salaf sai ya samu kan shabata shi sa yace wannan wuri ne wanda aka samu faduwar zaniya ga mutane da dama daga cikin ainihin wato waɗanda suka fada wannan abu Allah ka tsare wa man ahkama al-aslayn al-mutaqaddimayn fi sifati wal khalqi wal amri فيميز بين المأمور والمحبوب والمرضي لله وغي وبين غيره مع شمول القدر لهما وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات yace wa man ahkamal aslaini al mutaqaddimain wanda ya aiki da waɗannan ka'idojin da suka gabata guda biyu sifati game da sifofin Allah wal khalqi da halittun Allah wal amri da qaddara Allah wa yumayyizu bainal umuri al mahbubi bainal ma'muri zai zai ga ya iya bambance tsakankanin wato abinda Allah ya umarni a yi shi al mahbub abinda Allah yake so a yi al mardi lillah abinda Allah ya yarda a yi na ibadoji wa baina ghairi da kuma abinda Allah bai yi umarni da shi ba abinda Allah baya so abinda Allah bai da shi ba ma'a shumulil qadari lahuma har da cewa fa da waɗanda Allah yake so a yi waɗanda baya so a yi duka kaddara ta game su wa asbata lil khaliqi subhanahu kuma sai ya tabbata wa da Allah mahalicci madaukaki siffofinsa as-sifatil lati tujibu siffofin Allah waɗanda suke tirsasa suke tabbatar da mubayanatahu lil makhluq makhluqati cewa Allah ya sha bamban da halittu wa annahu laysa fi makhluqatihi shay'un min sifatihi kuma cewa babu wani abu daga cikin sifofin Allah waɗanda halittun shi suke da irin shi wala fi zatihi shay'un min makhluqati kuma babu wani abu a cikin zatin Allah na halittu wanda ya san haka asbata tauhid allazi ba'atha Allahu bihi rusulahu sai zama ya tabbata da tauhidin da Allah ya aiko manzanni da shi wa anzala bihi kutubahu ya tabbatar tauhidin da Allah ya saukar da littafai akan shi kama nabbaha ala zalika fi suratai al-ikhlas kamar da Allah subhanahu wataala yayi fadakarwa akan haka a cikin suratul ikhlas guda biyu akwai suratul ikhlas da aka sani qul huwa kenan idan kuma aka ce suratul ikhlas ya zama qul huwa da quliya su ne ake cewa suratai al-ikhlas kamar da ake cewa akwai suratul nisa'i al-kubra nisa'i da aka sani ko kuma suratul nisa'i as-sughra ita ce sautu talaq na fata mun gane wannan to su kuma ana ce musu ainihin wato suratul ikhlas akwai qul huwa suratul ikhlas take magana akan sifat ko kuma qul ya ayyuhal kafiruna suratul ikhlas take magana akan tauhidul amal tauhidi game da aikata ibada cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah dukkanin suna da falaloli tabbatattu qul huwallahu zamu zo mu jimalan zai mana bayani akan ma'anan ta'adilu kursal qur'an sannan kuliya hadisi ya tabbata wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar cewa wanda duk ya karanta ta sannan ya kwanta barci zai zai wayi gari a mala'iku suna mishi shaida akan cewa mumini ne shi saboda kalmar shi ta karke shi tace bin baran baran da shirka kuliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun zuwa ƙarfi mala'iku za su wayi gari suna mishi shaida a wurin Allah cewa yana da tauhidi lafiyayye baya shirka ina fata mun gane wannan malam yace fa inna qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an ita qul huwa tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani idh kana alqur'anu bi itibari ma'anihi thalathatu aflaf me ma'anan ta'dilu thuluthal qur'an al-imam suyuti yace shi yana ganin wannan ya cikin mutashabihul qur'an bai gane ma'anar shi ba rahimahullah amma ibn taymiya anan yake cewa abinda hadisin yake nufi shine Qur'ani ana iya raba shi zuwa gida uku sulufun tauhidun ɗaya bisa ukun Qur'ani gaba ɗayan shi bayani ne akan kaɗaita Allah wa sulufun ƙisasun ɗaya bisa uku kuma gaba ɗaya labarai ne na annabawa da al'ummomin da suka shuɗe wa sulufun amrun wa nahayun ɗayan one over three ɗin kuma bayani akan ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza لأن القرآن كلام الله domin shi ƙur'ani magana Allah ne wal kalamu imma insha'un wa imma ikhbaru duk magana kuwa tana zama ko dai ta zama insha shine magana wadda take ba a cewa gaskiya ce ko ƙarya kawai sai dai abu abin da ke cikinta na doka umarni da hani da makamantansu am wa imma ikhbarun ko kuma bayar da labari akan wani abu da ya riga ya faru shine abin da za a iya cewa gaskiya ne ko kuma ƙarya ne gaskiya ne idan ya dace da waƙi'i ƙarya ne idan bai dace ba to ƙur'ani kuma duka gaskiya ne wal ikhbaru shi kuma ba da labarin za a kasa shi zuwa gida biyu imma anil khaliqi ko dai bayar da labari akan abin da ya shafi shi Allah mahalicci wa imma anil makhluqi ko kuma ababan halitta kaje bangare na farko kenan al khabar wal insha'u shi kuma insha'i shine amrun wa nahyun wa ibaha umarni da hani da halarci an halarta muku yi kaza kar ku yi kaza an haramta ku dinga yin kaza wajibi ne kamar yadda ainihin wato suke haka burjik a cikin alkur'ani wa qul huwallahu ahad fiha thuluthu tauhid ita qul huwa a cikin ta akwai ɗaya bisa ukun tauhidin nan an yi samarin shi gaba ɗaya abinda aka bayyana a cikin ɗaya bisa ukun alkur'ani tauhidi shine Allah ya sake yin samarin shi a cikin qul huwallahu ahad alladhi huwa khabarun anil khaliq wanda shine gaba ɗaya labari akan Allah mahalicci baya da labarin Allah mahalicci da siffofin shi da ayyukansa wa kad qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an kamar da Imam Tirmidhi ya fitar haka Bukhari ma ya fitar da asalin hadisi malam yace wa adlu shay'i bil fathi yakunu ma siwahu in ka ji an ce adlu adlu ana cewa adlu ana cewa kuma idlu to nan ya ce ne ta'adilu zai zama daga adlu kenan qul huwallahu ahad tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani to tunda lafazin ya zo da fataha akan ainun ya zama masiwahu masawahu ko min ghairi jinsi abin da yayi daidai da abun amma kuma ba irinsa shine ma'anan addi shine in ka ci bashin buhun shinkafa in ka zo biya idan ka biya da kudin kimarsa to ka biya adlu kenan ma sawahu mimma siwahu in kuma ka biya da buhun shinkafa to ka biya da idlu ma sawahu min jinsi ina fata mun gane an alasa an fahimci abin nan din to sai ce kama kala ta'ala au adlu zalika siyaman kaga yace adlu zalika ga wanda yayi ainihin wato abin nan ko rantsuwa ne ko farauta yawa farauta aka ce ya biya da irin dabba ko ya ko bihi zawa adalin minkum da dabba kwatankwacin wanda ya farauta aw adlu zalika siyama ko kuma a madadin wannan laifin da yayi azumi sai aka ce adlu saboda yanzu abin da ya biya ma sawahu ne amma min ghairi jinsi idan ya biya da irin dabbar ya biya da idlu zalika kina idlu zalika wa zalika yaqtadi anna lahu min as-sawabi ma yusawi thulutha fil qabr abin da haka yake nufi shine hadisin na nufin qul huwallahu ahad tana da lada kwatankwacin abin da yake na ladan ɗaya bisa uku alkur'ani ga wanda ya karanta idan ka ɗauki fassara ainihin wato adlu duk da bai kai yawan qur'an bai kai yawan ɗaya bisa uku qur'anin wala yakunu mithluhu fi sifa amma ba zai zama irin qur'ani irin ɗaya bisa qur'ani wajen yawa da yawan bayani da detail ba ina fata mun gani kaman ma'ahu alfu dinarin wa akharu ma'ahu ma ya'diluha min al-fiddati wan nuhas wa ghayrihima kaman mutumin da yake da wani yana da dinari dubu shi kuma wani yana da abin da zai yi darajar dinari dubu na azurfa ko tagulla kamar yanzu a zamanance mu ce wanda yake da dala ɗari yana da dala ɗari wani kuma sai yana da naira dubu kaza nawa ne matsayin dala ɗari yanzu eh nawa ne dala dubu talatin da shida to kaga dala ɗari sai kana da naira dubu talatin da shida ko shine kaga yawansu ba ɗaya bane yawan lambar ba ɗaya bane amma kimarsa ɗaya ya zama adulu kenan wancan yana da dubu talatin da shida wannan kuma yana da ɗari amma kuma kimar su daya a kasuwa ina fata mun gane wannan kamar da misali za a ce mai buhun shinkafa guda biyu ko uku wanda take mai bawo ya yake ce mata samfarera ko shi yake daidai da kuma wanda aka riga aka tashi aka cire bawa guda daya ko kuma halarabin buhu shine kimar duk wannan shine adlu kaga zai zama darajarsa ɗaya amma siffa ba ɗaya ba abin da yake sai fasara mana ma'ana hadisin ta'dilu sulul qur'an darajarsa ɗaya amma siffar su ba ɗaya ba ولهذا يحتاج ila سائر القران da haka mutum zai zama yana da buƙatuwa zuwa ga ɗaya bisa ukun qur'anin sauran qur'anin amin dan ya haddace kulhuwa zai tuciye cewa yana da izu ashirin zai kuma cewa ya wadatu daga abin da ke cikin sauran alqur'ani na sanin Allah ba zai wadatu daga gare shi ba ko wala yugni anhu wala tugni anhu hadhihi sura mutlaqan wannan sura ba za ta wadace shi ba sam kama yahtaju man ma'ahu naw'un min al-mal ila sa'ir al-anwa'i kamar yadda wanda yake da wani nau'i na dukiya yake da buƙatuwa zuwa ga wasu nau'o'in daban iz kana al-abdu muhtajan ila al-amri wan nahyi wal qasas kamar yadda bawa ke da buƙatuwa zuwa ga umarni da hani da kuma labaran da Qur'ani ya bayar waswatu qul huwallahu ahad fiha at-tauhid al-qawli wal amali qul huwallahu tabo da bayani akan tauhidi na magana da kuma na aiki allazi tadillu alaihi al-asma'u was-sifat wanda sunayen nan da sifofin suke nuni zuwa gare shi wali hadha qala ta'ala qul huwallahu ahad allahu samad wa qad basatna al-qawla 'alayha fi ghairi hadha al-mawdi mala yace wannan matsalan ma mun yi bayanin ta dalla dalla a wani wuri daban ya da tafi musamman tafsiru qul huwallahu ahad ko tafsiru suratul ikhlas shi ma juz'i ne guda haka zaka yi samun shi kuma a cikin majmu'ul fatawa ina fata mun gane wannan na'am wal amaliyu ne ana wani kuma ya fi dacewa da abin da yake shine wajen gaskiya wal ilmiyu din ba domin ɗaya sura ita ce take magana akan amali amma ba za mu yanke ba sai mun duba wasu nuskoki insha Allah na ko ilmi din ne eh na sanin Allah kenan ba kwarai zai fi dacewa da haka gaskiya wallahu alam wasu tu qul ya ayyuhal kafirun fiha tauhidul qasadi al amal kaji shi kuma shine aka san wancan abokin gwamun shi ita kuma qul ya ayyuhal kafiruna a cikin ta akwai bayani akan tauhidi al amali al qasadiyul amali tauhidi na abinda mutum yake nufata da aikinsa kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa kul ya wal kafirun la a'budu ma ta'buduna ya ku kafirai ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba wa bi hadha yatamayyazu man ya'budu Allah mimman ya'budu ghayrahu da wannan ne ake bambance mai bautawa Allah daga wanda ke bautawa wani Allah wa in kana kilahuma yuqirru bi anna Allah rabbu kulli shay'in ko da yake fa da mai bautawa Allah da wanda yake bautawa wani Allah duka su biyun suna ikirarin cewa Allah shine ubangijin komai wa yatamayyazu ibadullahi almukhlisuna alladhina lam ya'budu illa iyyahu da wannan ne ake tantance bayin Allah masu ikhlasi waɗanda ba sa bautawa wani Allah sai dai Allah shi kadai mimman abada ghayrahu wa ashraka bihi a bambance su daga waɗanda suka bauta wani Allah suka yi wa Allah shirka au nazara ila alqadari shamili li kulli shay'in ko kuma wanda ya kalli kaddara wacce ta game komai fasawa bainal mu'minina wal kuffar sai ya ce ai da mu'mine da kafare ma duk ɗayan akwai wanda suke kallon wannan bangaren sai su ce a to ya Allah ne halicci mu'mine Allah ne halicci kafirai Allah ya halicci Musa ya halicci Fir'auna duka bayan Allah ne duka a cikin mashi'ar Allah suke da kaddararsa da haka duka a wurin Allah ɗaya ne kama kana yaf'alul mushrikuna min al-arab kamar yadda mushrikai daga cikin larabawa suke aikatawa walihaza qala da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innaha bara'atun min ash-shirk ita suratu qul ya ayyuhal kafiruna tana bayani ne akan yin barambaran da shirka al-imamu abu dawuda da tirmidhi suka fitar da wannan hadisi haka al-imamu ahmad ya fitar da shi shi ma da al-imamu darimi a cikin fadailul qur'an manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa innaha bara'atun min ash-shirk qul ya ayyuhal kafiruna sura ce ta yin barambaran da shirka babu wani wato tauriya a cikin ta ko wani alliance ko haɗin kai ko interfaith a'a bambancewa ne kawai la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bu wala ana abidun ma abatu wala antum abiduna ma a'bu lakum dinukum waliya din kowa ya addinin shi kawai kowa ya tsaya addinin da ya gamsu da shi daka tana nuni zuwa ga yin baran-baran ne tsakankanin tauhidi a bangare guda da masu bin shi da kuma shirka a ɗayan bangaren da masu bin shirka Allah ka tsare mu daga shirka وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات إتكما قل هو أتكنت أكوي تبتت ذات الله وما لها من الأسماء والصفات تتبتت أبند ذات يكي دشين السونا يد صفوفي alladhi yatamayyazu bihi musbitur rabbi al-khaliq wanda dukkanin masu tabbatar da cewa akwai Allah suna tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah al-ahad as-samad wanda yake Allah shi kadai as-samad wanda yake mai rike da bukatun mutane gaba daya min al-muttali'ina lahu bil haqiqa daga cikin wato waɗanda suka tsaya suka ainihin ga suka suka yadda akwai Allah yadda ta hakika amma kuma suna da matsala sune nufatul asma'i was sifat masu kore sunaye da sifofin Allah jahamiya mu'tazila da makamantansu almudahina li fir'auna wa amsali wato oke min almu'attilina lahu wancan waɗanda suke ta'atili lalata sifofin Allah ko bil haqiqa sune nufatul asma'i was sifat wanda suke kore sifofin Allah da sunaye almudahina li fir'auna wanda suka yi suka yi iri daya da fir'auna wa amsalihi da shi da ire-irensa mimman azharar ta'atila wal juhuda da ilahi lil ilahi ma'bud wanda suka bayyana kore siffofi da musun samuwar Allah abun bauta wa in kana fil batin yuqirru bihi ko da yake a cikin zukatansu sun tabbatar akwai Allah kama qala ta'ala kamar da Allah ya bada labari yake cewa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa wajahadu biha sun yi musun gaskiya wastaiqanatha anfusuhum amma zukatansu sun tabbatar akwai sai dai a zahiri ne kawai suke musu da jayayya zulman saboda ta'addanci wa uluwan da girman kai wa qala musa annabi musa yake cewa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la adhunnuka ya fir'auna masbura ce ai ka sani kai fir'auna ƙarya kake kana sana cewa waɗannan ayoyi babu wanda ya saukar da su sai Allah Ubangijin sammai da ƙasa basa'ira a matsayin ababen da za su haskaka wa mutane gaskiya wa inni la'azunnuka ya fir'auna masura Musa ya ce kuma ni wallahi kai fir'auna ina da yaƙinin akan cewa kai masburan la'ananne ne shine ma'anar inni la'azunnuka azzannu huna bi ma'anar tahqiq inni la'alamu yaqinan inni la'atahaqqaqu kamar da Allah yake cewa ne kamar wanda inni zanantu anni mulaqin hisabiya ai inni alimtu da irin fadan Allah wa qala allazi zanna annahu najim minhuma ai wa qala allazi alima annahu najim da da da da irin wa zannu ma lahum min mahis ai wa alimu wa haqqaqu malahum min mahis wannan tana zuwa da ma'anan yaqini dama da yawa wannan a cikin larabci abu ne sananne to haka irin tace anan wa inni la azunnuka ya fir'auna masbura ai wa inni la a'lamu annaka ya fir'auna mal'una wallahi kuma kai fir'auna na san kai inanne ne shi zaka ka da gaskiya wallahu subhanahu ba'atha anbiya'ahu bi isbatin mufassal Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa ne da isbat tabbatar da siffofinsa mufassalin dalla-dalla siffa kaza siffa kaza siffa kaza wa nafiyin mujmalin amma wajen korewa sai su kore a dunkule su kore abin da ya kori ga Allah a dunkule fa asbatu lahul asma'a was sifati da suka tabbatar wa Allah da sunayensa da siffofinsa wana fau anhum ma salatal makhluqat suka kore mushi kama da halittu wa man khalafahum min al mu'attilati al mufatafalsifa wa ghayrihim akasul qabil su kuwa wanda suka saba ma annabawa daga cikin al mu'attila masu lalata safofin Allah duk sanda aka ce mu'attila suna ne na jinsin aqidu mabambanta tun daga kan jahamawa su ne wato wanda suke bin jamu dan safwan da duka aƙidin da suka yi reshi daga wannan aƙida kamar ash'ariyawa da da maturidiyawa da makamantansu da karramiya sannan kuma da asalin manyan wanda suka shahara da wannan bata su ne mu'tazila inda babu wata siffa ta Allah sai da suka san sun mata ta'awili sai da suka kawo mata tasgaro wajen tabbatar da ita su ake hadawa a ce al-mu'attila al-mutafalsifa wanda suke aiki da falsafa masu shiga cikin falsafa kokarin za su gano Allah amma ta hanyar hujjojinsu na yan falsafa da hujjojinsu na fahimtar ƙashin kansu shi sa kullum suke samun kansu a cikin fitintunu da tashe-tashen canza maganganun ainihin magabatansu da kuma da'awar cewa wai sun gano kaza sun gano kaza abin da ya kamata mu sani game da ka'ida sifofin Allah kamar da aka sha faɗa shi ne ana bi ne kawai abin da salaf su wani bai da yanci ya ce zai kawo wani abu a cikin aqidar musulunci wanda salaf ba su san shi kamar ƙaryata ganin Allah ƙaryata al'arshi ko daidaito Allah a kansa ƙaryata magana Allah da ainihin wato yarda ko ki ko dariya Allah ko zuwan Allah ranar alkiyama da makamantan sifofi waɗanda suke khabariya waɗanda kuma mutanen da ba sa bin manhajin salaf a akida duk suna kare ta waɗannan sufufin kuma ka nema yinin kasusuwan mala albani na alhamawiya ta mala ibn taymiya rahimahumullah mala ya tattauna dalla dalla akan waɗannan qawaid gaba daya fil jumla da kuma misalai da maganganun salaf akai sannan akwai kuma qawaid wanda suke amma sanannu da ake bin su daga ciki akwai shine ba a kafa hujja da abin da salaf suke a kai amma kai kuma ka bashi wata fassara ka ce wai sun yi kuskure wannan ba karamin alkaba'i bane jama'a salaf suna kafa hujja da wasu ayoyi da wasu hadisai suna fassara su da ma'ana kaza a cikin tauhidi sai wani yazo ya ce a wannan fassara da suke kuskure wannan yanzu cin mutuncin addinin Allah ne rashin kunya ce ga magabatan wannan addini kenan fahimtar su ba abin dogaro bace kenan sai kai fahimtar ka abin da suke a kai ba daidai bane kenan sai kai abin da ka zo kake so ka tabbatar yanzu da da'awar kuma cewa wai hakan shine ilimi babu shakka akan wannan ba tsarin ainihin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare wa ghairihim da su da makamantansu akasul qadiyya sun canza zancen gaba daya faja'u bi nafihim mufassal sai suka zo da korewa wanda yake dalla dalla sai kaza babu shi ba baya ji baya gani baya magana baya kaza kaga shine nafiyun mufassal wa ithbatun mujmal amma kuma wajen ithbat din sai suka tabbatar a dunkule cewa sun tabbatar da akwai Allah da mahalci wa yaquluna laysa kaza laisa kaza laisa kaza za su dinga cewa Allah ba shi da kaza Allah ba shi da kaza Allah ba shi da kaza fa idza aradu isbatahu qalu idan suka zo wajen tabbatar da Allah fa sai su ce wujudun mutlaqun bi shartin nafi saman mene samuwa sakakkiya amma da sharadin kore dukkanin siffofi aw bi shartil itlaq ko kuma da sharadin sakin siffofi waɗanda ba na dan adam ba yuqiruna fi mamtsikihim yunani a cikin wannan mantiki nasu na yunan wanda suke bi annal mutlaka bi shartil itlaqi la yakunu fil kharij cewa mutlaki wanda yake da sharadin itlaqi baya kasancewa fil kharij a waje walaysa fil kharij haywanun mutlaqun bi shartil itlaq babu wani halitta a waje a cikin duniyar nan wanda yake ainihin wato yake da sharadi sakakke wala insanun mutlaqun bi shartil itlaq babu wata halitta ta dan adam wata ke da shar'i sakakke wala mawjudun mutlaqun bi shartil itlaq babu wani samamman abu a duniyan nan da yake da shar'i sakakke bi khilafil mutlaq la bi shartil alladhi yutlaqu ala hadha wa hadha sabanin mutlaqi wanda babu sharadi akan shi wanda aka daura akan wannan ko wancan wayan qasimu hadha wayan qasimu ila hadha wa hadha ko a raba shi zuwa ga wannan da wancan fa inna hadha yuqalu innahu fil kharij lakin la yakunu illa muayyanan mushakhis wannan za a ce lalle akwai shi amma kuma sai an ayyana shi sai an tabbatar da shi ga shakhsin sa aw yaqulu ko kuma sai innahu wujudul mashrut bi nafi kulli thubutin an ce Allah shine saman man nan wanda aka ya samu da sharaɗin kore duk wani abu da ya tabbata na siffa wa ya kunu musharikan lisa'il mu'jizati fi musammal wujud sai zama yayi tarayya da sauran abubuwa a wajen samuwarsa mutamayyizan an habil adam amma kuma ya kadaici da cewa shi babu shi dan duk sun kore mai wata siffa da ya tabbata wa kanshi wannan da irin maganganun sa ne zaka ji su ga sanan wasu bambara kwai haka ko za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba wanda kuma shi ne zai zama darasi na ƙarshe insha Allah a wannan littafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk